من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دي دي دوة المحرم hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dainan cikin suratun nisa'i, aya ta goma sha tara. na'am kafin ta akwai matashiya wa alaikum salam biyu talatin macan bakwai aka yi ne haka wurin na karanta Mm. ru'iya fi damir eh ayan daga wacce kaga wakilin an lura da wakilan sunan fil ayata ne man in aka ɗauki lafazin man sai kaga guda ɗaya ne an tafi jam'i wakilin sunan ya zama ɗaya yudkhiluhu amma wa subhanallahi لفظ من وروعي في خالدين خالدين قوس أكل رد معنا من دين lafazin guda ɗaya ne amma an ɗauki ma'anan da adadi to idan an yi la'akari da man sai a samu su ma'anan sai duk a samu su wakilin su na jam'i in ku aka yi la'akari da lafazin to za a samu mufradi ne na'am kafin wancan kamar na ce muku akwai batashiya wa fi ma ya'ti cikin abun da yake zuwa a cikin wannan suran bayan aya ta 18 Yadkuru kaifiyatal mu'asharatil hasanati ina ambato ina kawo mana ina tuna mana yadda ake mu'ashara mai kyau sai Allah ka ba mu zamantakewa mai kyau abin da ke janyo mana mafi yawancin faɗa da juna haushin juna haƙon juna banza da juna rashin mu'amala za ka ga wani lokaci in ka ɗauki umuma in ka dubi manya to za ka ga suna kyaran yara shi ko yaro alaƙaƙai ne in har ka kyare shi zai bi ka amma fa kasan zai rama ta inda isa ne ta inda bai sani ba don dai Allah zai sanya masa kin ka kai ma to ballantana sai ya ga kana kyaran yara ɗanka kuma karin gume shi saboda Allah zai ji daɗi to kaga to wannan abun kuma mutane mu nan masallacin mun kafa gane haka ko don ba a ware magana ba an yi amma dai na sha magana haka ta zo a cikin kai ko an ware dai irin fahimtar mu kenan ɗanka naka ne amma ɗan wani ba naka ne ba murinmu asalan ba haka ake ba dan wani ne kake sawa a jikinka dan ka sai ka kyarce shi ka kore shi nesa to ma ina zaton ma wannan abun ɗabi'a ce daga hausawa ka dan ka duniya sai ta so shi idan ku ka so ɗanka to duniya ku ka tabbata za ta ki shi har a cikin ana kan da daga cikin rashin iya mu'amala ka dinga yaban ɗanka a cikin jama'a ka nuna gwanintar ɗanka hankalin ɗanka ƙoƙarin ɗanka ko hikiman matarka wannan yana daga cikin shashanci ka bai ba kai za ka yabi matarka wani sai dai wani ya yabe ta duk da ba irin wancan yaban kuma ka kula shi wancan ɗanka za ka kyarace shi karshe ta wancan ka kasa da shi farin farin amma ɗanka zai koma gefe ka tsoke baki to amma yanzu mutum za ka ga ɗansa yana masa faran faran mu'uzari amma ɗan wani in ya duba babu ɗan shi a kusa to kowane ɗa ma da so samu ne tafi to ɗanka baya so su kuma waɗannan da suka zo mana daga wasu wurare yan ƙauye ne ko yan wani gari ne wasu ba yan ƙauye ne ba dai irin ƙauyen nan da kai a wurin ka tallaka shi ne dan ƙauye wallahi gabi ƴaƴan nan za ka tara mafi yankin su daga ƴaƴan sarakuna sai ƴaƴan attajirai ƴaƴan arto arto ne kila da za ka ba baban shi sai ka faɗi ka gaishe shi duk da an hana durƙusawa a gaisa amma kai da ka saba da fadanci in ka gaishe sai ka faɗi ka gaishe shi to amma mu abun nan kada yara kaman abun wani da kafa fa in zai ture yaro da kafa ke ture shi ka gafara mana ko don kasancewansu baki ne ai ya dace inda za a samu su zauna su saba da mu su tsaya su yi abin ya kawo su ai ma saki jiki da su mu nuna 'ya'yanmu ne ku zauna ku yi karatun ku gashi suna yin abin da 'ya'yanmu ba sa yi ko waye santa ina nan to ko kowa bai faɗi ba ya ta bai faɗi mu na mu san ke kira ma misali, ai akwai misalin jama'a su can ga wanda ke san abin da sun to ka ko in ne yan koyi da suka taso suka kama addinin nan ai mu taya so in muka taya so la'alla mu shiga gajiyar su kila su warware kila su zama wasu wasu mutane eh, a cikin addinin musulunci ka kuwa za mu ci gajiyar su ba mu ci gajiyar ƴaƴan mu ah, to bai tsina da komai ba me za ka ce wacce gajiyar za ka ci gare shi za ka yanka ne ka ci nama ba za ka yanka ka ci nama ba duk ba shi duk lukai lukai ɗin sa ban a cin naman mutum amma wayannan wanda kana kallon albarka su daga yanzu banda ya za a saita su ya za a yi su miƙe tun da naka sun ƙi saituwa ya za mu saita wayannan su miƙe su yi abin arziki tun da mutanen annabi ne annabi za su je su yi wa aiki duk inda suka yi aiki annabi Allah suka yi wa annabi suka yi wa kafin komai kansu suka yi wa to amma musulunci an yi a zai amfani da su to mu'amala mai kyau to ga yara haka to kazalika kuma tsakanin mu abokin ka za ku gaisa da shi farab farab amma wanda ba abokin ka ba ka ɗauke ka murkushe sallama wannan mai ɗan kyau ma an kai mutum sallama sai dai ka tafi kana waje ko ya amsa ko bai amsa ba kuma ba haka masu zance ساكت محمد رسول الله والذين معه أشداء رهما رهما ruhama رهما جنك Ruhama jinƙayin juna, ƙaunan juna, إن juna. sau daga nan mu'amala yadda ake mu'amala bainar rijali wan nisa'i irin mu'amalan da za ka yi da maza daban da irin mu'amala da za ka yi da mata. Al'azawaje mazaje ne wasaujati da mata yi. Khilafa mata nan nasu alaihi saɓanin abin da mutane ke kansa fil jahiliya. Aka tashi daga jahiliya aka faɗa wata jahiliya ce. An fita daga jahiliyan gargajiya inda ake za ka ɗauki mace to kuma sai aka tsallaka jahiliyan turawa sai kuma matar aka ce to komai mana hannunta ba matar ka ce kai kaɗai ba matar ku ce a yi mana ka in zai sa kaya kai kaɗai za ka dinga kallonta ka more kallonta kai kaɗai za ka dinga kallonta kai kaɗai za ka ga kwalliyarta kai kaɗai za ka kalli lallanta kai kaɗai za ka kalli warwaranka kai kaɗai za ka kalli gashinta in ta gyara to amma yanzu sai ya zama jahiliyan turawa to matakka kun yi musharaka da mutane su ma su zo su kalla ta fitar da jajjakin su su kalle ta yadda za ka kalle ta ko sama da yadda za ka kalle ta ma a ƙarshe sai ta yi musu karairayan da ba ta maka ta daɗaɗa ma ta daɗaɗa musu magana inda kai ba za ta dakaɗa ma irin wannan maganan ba. Daga an sake fita kuma wata jahiliya. Kai shaɗan mugu ne. Ya fitar da mu daga jahiliya ya an taya mu wacce jahiliya ta fi muni. Domin wancan jahiliya sai mai kawo zina, mai arhantar da zina, wacce ko da ke jahiliya ce ta zama za kan gabo musulunci kuna tsakiya min ja'alil mar'ati jahiliya ke asbaha bisil'a ta so ta kama da kaftara abun sayarwa ainihin min habil insani ta fi kama da kaddara daga kamanceceniyanta da dan adam faƙalar maula azza wa يا أيها الذين آمنوا <coughs> لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها <coughs> يا ممني بايا halatta غريكو كدين ku ماتا dinga gadon mata ma'ana shaksiyarsu a gaje su irin yadda za a raba shanu haka za a raba ku karhan dole su karhan Bilfatahi fatahi wa qari'a bid dhammi lugatani karhan karha ay muqrihi hinna ala dhalika jahiliya idan kai hatta uba in ya mutu a jahiliya to mutun da ya tsallake uwarsa amma sauran masan duka nashi ne kawai yanzu sai ya koma i dinga kwana da su yadda babansa ya dinga kwana da su uwarsa kaɗai zai ɗan tsallake yanzu sun zama matan shi idan ‘yan matan ‘yan uwansa ne to shi kenan dole haka nan zai eh, tursasa musu dole su aure shi ba sadaki in ma sun yi gado to ba za a basu su tafi da shanun ɗan uwansu wani gari wani gidan ba a'a nan za su zauna har shanun su ƙare ko kuma ya takura mata ta ga uwar bari yadda za ta fanshi kanta da shanu ko kuma ainihin e, ya aurar da ita wa wanda yake so ya karɓi sadaki ina jin wannan ba mu da shi a ƙasan muku amma dai muna da gadon matan muna da gado matan kano fil jahiliyyati yarithuna yarithuna nisaa aqrabaihim suna gadon mataye makusantansu shakikai ko li abbai ko li ummai kaga musulunci yazo zo a' a'a tun da dai ya mutu yayansa ya mutu ko ba komai tana son sa za ta aure shi Sau da domin iji daɗin haɗa 'ya'yan wansa da yayansa yi tarbiyyansu kusa da shi ya kai su makaranta iri ɗaya ya dinga ya musu ɗinki iri ɗaya ya ciyar da su irin abinci iri ɗaya dukiyarsa kuma wannan zai musu kyauta dukiyarsa kuma ya tsare musu an san girma da kayanku to haka suke so sai su gaje su fa in sha'u tazawwajuha bila sadaki. sai su aure ta ba daki Au in sun ga dama zawwajuha wa zo sadaka. sai su auren da ita su karɓi sadaki Au afdaluha ko su hana mata aure hatta taftadiya bima warasathu hatta fanshi kanta da abun da ta gada wajen mijinta uku kenan ko auta mutu fa yarisunaha ko ta mutu su gaje ta fanuhu an zalika aka hana musu wannan ai kaga musulunci ne yake son mata musulunci ne i fito da haƙƙin mata aka zo aka ce oh, tana da dama za ta auri ƙanin kowa in ba sa so ga hanya nan wannan galiba ni ma dottawa kan yi haka to yanzu mai maimakon yarin nan tana da kirki babanta ya kyautata min lokacin da na nema wa ɗana take ice a yi to yanzu babanta ya mutu na bata ta tauzarta kaiwa ne aurewanci ko kana so ko baka so kai ba son ka ake nema ba ita ce ake son son ake neman son ta amma su a jahiliya za ka sai kawai ko dai ka aure ta ba sadaki ko ka aure da ita ka karɓi sadaki ko kuma wanne ne ɗin karɓi sadakin ko kuma hana mata aure. har ta fanshi kanta na hudu ko mutum ya jira ta mutu ya dace dukiyar wasu da ce a an kin gaji dukiyar ki tafi ebi dukiyar ki ya'ya zube suna a gidansu suke mace ba za ta zo ta ce to za ka kwashi ‘ya'ya ta tafi da su a gida ba da wani dalili ba ‘ya'yanta ba ne ba ‘ya'yanka ne ‘ya'ya miji suke bi, uba suke bi, ba uwa suke bi ba. To na zo ƙarshe fanhu an zalika, amma akwai na haru ɗaya babu komai a ciki, na biyu shine ne ban sani ba akwai wani abu. Sabata fil hadisi, alladhi akhrajahu al-Bukhari ya tabbata a hadisin da Bukhari ruwaito hadisi na dubu hudu da ɗari uku da ƙwara uku. An Abbasin. Abbas radiyallahu anhuma gola, kanu idan matar idan mutum ya mutu kana a haƙƙu bi imra'atihi yan uwansa waliyansa suka fi kowa cancanta da matarsa in sha'a ba'dhum tazawwajaha in wani ya ga dama ya aure ta wa in sha'a zawwajaha in ya ga dama ya aurar da ita wa in sha'a lam fahim fahum haƙƙo biya min ahliha so suka fi cancanta da ita daga iyayenta fanasalatil nazalat aya لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها yanzu mata abin da ya musulunci ya muku bai ishe ku ba ai ya ishe ku ku tsaya ku gane abin da aka ce da kyau ku kalli rayuwa ku je ku kalli rayuwar turawa sai kun ga da bambanci wa da ƙari wa da ƙanwarsa ko wa ƙani da yassa sai a ce to an za a abinci a haɗa kuɗi ai contribution ko ke kawo kaza ni in kawo kaza wani za a kawo kaza a haɗa ki fani amma musulmi musulunci zai ce Allah ya kiyaye ta rasa abin da zan ce sai dukiyar kan mata me zan yi da ita ɓoye dukiyar kawo ma an ɓoye miki karta mata yau ce za ka ce dukiyar yan wan yakka Allah ya kiyaye za a yi abinci ta ci ma tana so ta dafa abin da take so a gidan ƙarshen abin da take za a shi za a yi matarsa ba ta da iko da shi irin yadda ƴar uwarsa take da iko da shi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi matarsa ma tana wa ƴar uwarsa da'a saboda kana amma nata kwandalanta ba zai ciwon kai ba abinci in an raba gado da zakar misali hajjal unsa yani shikenan macen ta dauki nata guda daya ta yi ta boye shi to haka amma ka kalli wa'ancan al'amuru laysa kadhalika amma sai mutum ya kauta yake sanin wuta inda duk bai taka ta ba yana kallon kyale-kyale daga nesa hmm. eh ma ba magana mallaka iko da ita yanzu misali abu na faruwa za ka ce kawo ku ta dawo ba ko to san ba ku da iko idan mijinka ya mutu sai su rike ka eh kamar yanzu kaga mijin yakku na mutu mijinta na mutuwa in an gama da banza da ce to su dawo gida dukiyar ma ta kace da rubuta da Allah ki dawo gida mun ki rubuta su an san ce ba za su baki gado da su rike za ke ci za ke sha har ki samu wani miji amma jahiliya ba da ba yadda za ka aurar da yakka ka nemo mata miji kai mata hidima kai mata To wannan yakka kana kallo su can yan uwan mijinta ne za su aurar da ita to haka to wannan shine jahiliya ah wannan wannan ke da sai mu je aya na gaba wala ta'dhuluhunna kada ku hana musu aure ko ƴan kunni tamna'u azwajakum in sa'a ah, azwajakum an bi imsakihinna ku hana wa azwajakum matayen ku yin aure din su je su aure bi eh, bi hinna da riqiyatu wala ragabata lakum Ga gashi ba ku da sha'awan su zararan litadhahabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku samu cinye sashin abin da aka ba su na gado amma an ba su ko abin da aka dan ba aka ba su من المحل لا صداقته عند أنا بعد صداق عند أوسي ببعض ما آتيتموهن من المحل وغيره كأساس البيت وأدواء كها كمان كاين تاكي دكاري كتن كاين أيكي تاكي إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة سيدي أنسون ذو الفاشا أي بكسر الياء مبينة wa ƙuri'a bi fatahi mubayyana za ka gara'a wa ashiruhunna ku zauna da matan bil ma'rufi da kyautatawa yadda shari'a ta tsara ai bil ijmali shi isa da maka kowa wajen ɗaurin aure liman zai ce ga shi nan wali wali zai ce ga ta nan amana ka isarwa da wani don ya kamata ya zo nan ya zauna in ba shi amana da hannuna jama'a su shaida. Kafin ku da za a dinga irin wayannan da an rage wulakanta masu. Yan don faɗa ya kama ku katano za ku yi faɗa sai katana abin da ka je ka faɗi a bayan jama'a. Kai ne fi ka zo nan a hunkuye, ido ma baka iya ɗagawa ba, za ka iya riƙewa sai za ka iya. za ka ciyar da ita ka shayar da ita da duk abin da musulunci ya tanada wa ɗan adam za ka yi shi zan iya zan iya ba wace to ga ta na ba ka aurenta kai wanka ce to na karɓi aurenta in Allah so a sani yi zan mata iyakacin abin da ake yi daidai gurgudan irin ƙarfi irin nawa don ba zan mata irin ƙarfin wani ba ba dama ta kalli mu sai mata irin yadda makota ke yi ni samuna da naso ba iri ɗaya ba ne ba na fi wani wasu sun fi ne sannan kuma tsarin yadda na ɗauki rayuwata ya bambanta da yadda suka ɗauki rayuwarsu kowa da irin abun da ya dace da shi ashiru na bil maro hmm. daga murya Allah. Eh to wannan ai kaga qira'a ne. Shi na ka ce ma qira'a ne ba wani abu ne ba kuwa shi. Na ga shi har a sharhin can. Ba na Ibn kafir ba. Yake mu bayyana ko mu bayyana me ba kuwa shi. Ina na hanka duka ita. ban ban gane inda wa ashiruhunna bil ma'rufi ko kafin bi fahishatin mubayyana akwai me menene bayanin ka karanta to a cikin littafin ina mai zawo a naka ba naka ne nasu ne daban tsohon bugu ne nasu ina wuri to ah, barin na barin gani bayyana bi kasril liya'i wa qari'a bi fathiha mu muna da wannan ai hiya bayyinatun ko aw mai aw bayyana kai aw bayyana aw bayyana su'an in ma dai ta zo da mu'ahiyya bayyinatun ba nan mai afili aw bayyana su'an aw nushuzan walakum an mene an tudaruhunna da kun samu anan ainihin ku cutar da su ku kore su bima kunu zajaran ku yi musu ladabin abin da ya zama tsawatarwa lahunna an zalika au su hunna ko ku sake su babu gaskiya a sabo a zahudu akwai ku ستشيكنا أيها فتو سند آكتين إلا أن يأتينا بفاهشة مبينة آيانكو بكثير الياء وقرئ بفتحها منادشي أي هي بينة أو بينت سوءا أو نشوزا فلكم أن تداروهن عن لما يكون سجرا لهن an zalika aw tutalliquhunna wa ashiruhunna to shikenan muna musu an cire abin nan to shikenan magana ta fili take ina ma ne wurin wa ashiruhunna bil ma'ruf to yau ya ashe ashe ashe umaru na gani dukkanan ba su ga ba sai shi gari mai faɗi mai ce mai ke faɗi ne ba da wanda ya faɗa mai e a dama ai akwai tun da bugu ya yi daban-daban wannan ba matsala a cikinsu ba matsala wani wurin a kwashe wani wurin a yi idan kana son ka tabbatar da sai ka duba yanzu sai ka koma jallale ne musamman ka ɗauko wannan tun da ba asali ne wancan tun da babu wannan ka ɗauko hasil ilahiyya in ma ka ga abun nan to za ka ga har sharhi ya ɗauko shi ya yi maganarsa eh, wannan na ce muku ba matsala a ciki ballanta da kuma yadda aka fassara ɗin bai abin nan ba illa an a na bi mu mubayyana na wuce wannan wa hunna bil ma'ruf kusan shi ne ba aikashin baya tun da can baya ce yadda ake zama zamantakewa ai bil ijmal fi al qawli wa nafaqa wa nafaqati wal mafiti bil ijmal bi al qawli da yin kyakkyawan magana da ciyarwa da wurin kwana daidai gurgudo da kuma sauransu tun da ba wa'annan ne kadai ba fa in karihtumuhunna idan kuka ji ba kwa san su kuri ba mamaki ransa baya santa amma kuma Allah ya sanya mata albarka sai dai mafi yawancin sa musamman irin wannan matan waɗanda suke matan yan uwa a ce dole ka aure ta ka boka ita ka ta ta fau kai kaza kaza kaza mm, mm. Babban kai ce ka aure ta a kullu ka ce a duk wanda zabarta ya sa shi irin wannan ya ƙi to karshe ta zai gama mummunan rayuwa tunda ba zai je ko ina ba shi ma sai ya ga haka ya'yansa ko nan to kuma can wacce kake son za ka je ka auro ƙarshen ta ka ebo tsiya ka haɗa to sau da kana ka haƙura don misalin siffanta ne menene ɗinta ne bai maka ba wane ne ka ka dage ka sota don Allah ita kuma a irin wannan ya kamata ta kama bautan Allah da dandana ita ta san ana son ta ne domin Allah to kago sai ta tsaya ita ma ta yi aiki domin Allah a ƙarshen su kowanne sai ya farin ciki da auren fa sa an takrahu shay'an دداما كن كامشي أبو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ألا يفهم صالحه يوى ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا إن الله رباه أنا غير تقوم الدنيا أبونا متى كنا ما تكي أبوه أبو داوكو أنا غير abu guda uku ne ko ka mutu za su dinga zuwa su same ka ilimi sadaka jariya ɗa na in ko Allah ya baka ɗa na gari ai ka haɗa ilimi ba dama ya zama na ba ilimi ba dama ya zama nagari idan bai amfanan mutane an ka duba ɗanka menene ke taimakon mutane da shi babu to ɗanka bai da albarka kaman kai kanka sai ka duba me amfanin ka wurin mutane mutane ba su amfana komai da kai to iyayenka ba su amfana da kai iyayenka ba su ci riban haifanka ba ya dace ka yadda za ka yi kada a yi riya amma ka san lallai akwai abin da kake amfanan al'umma da shi inda za ka fa'idanta iyayenka masu fa'idanta da kai kai har malaman ka za su ta da kai akwai na harun nan tabbata fil hadisi ya tabbata a hadisin annabi alladhi akhrajahu muslim fi sahihihi hadisi na dubu daya da ɗari shida da talatin da ɗaya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Iza matar insanu in kata anhu amaluhu idan mutum ya mutu aikinsa ya yanke daga gare shi kaga karatun nan da muke zuwa ladan ya yanke me zama yi karatun nan shi ma ladansa ya yanke sai dai ba a sani ba in an karkato ta wajen da ilimin ana amfani da shi to shi ne zai koma ya nafu ya dawo mutum saboda haka nan aikin sa yake illa min salatin salatin sai uku illa min sadaqatin jariyatin wata sadaka mai gudanawa ana gina masallaci kai kokari ba kai kokari ba ka san yadda za ka yi dubaran da za ka sa wani abu da ba zai lalace a cikin masallacin ba rodi rodi sai dai an gina masallaci kana fata a yi mai kyau dalaka a rufa shi ko an rufa shi mu a irin mu nan talakawa za a faffasa filar rodi na ɗauka a mayar da shi a ciki cewa ake ce ma tsohon rodi ya fi sabon mu aminci to in dai ka samu wani 20 mm ɗinka ko 16 mm ɗinka ko 10 ma ko 12 ko s ɗin ka samu kasaya guda biyu kasa a ciki zai zame makasa da jariya kana lahira za a dinga rubuta ladan ana kai maka to kuma in kaga kana da dama ma kamata ai ka jajirce ka san yadda za a kai maka gina wata bukka tunda duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna kaman a ce maka ne wanda ya masallaci ainihin ainihin yana dan aljanna ne ta gina ko ta ana ba ko da gurgurdon misalin gurbin ƙasa don uwa ce amma muna ita maka ko da gurbin bai fi gurbin kaza girma ba amma mubalaga ne amma ka je ka samu masallaci da ya dace ba wai ka fito kofar gidanka ba ku tare kan hanya ga zulumu kana da floti kada da floti to kafin ka mutu ka ware shi daga gidan kai iyaka ka kewaye ka cire katangan nan wurin na ba da shi a yi sallah a ciki to gana ko yan gidan kuna da nan amma gareji ba ka ware ba kana mutuwa masallaci zai koma abun nan ba zai zama sa da kafin jariya ba to balle Allah ya buɗa maka har ka samu kasai sai fuloti guda to sai ka nemi masu rai ka samu fuloti inda masu rai suke nan ya mace ka a raya wurin za ku raya za mu raya da gaske da gaske mai alama mu yi dubu ashirin ashirin mu sai fuloti to shi kenan sai aka fara kaga wannan ya kawo wancan ya kawo hoto ma a cikin gida ta kawo wannan ma sun kawo wannan ma sun kace kai masu rai ne saboda haka nan to zan sai da floti na gare ku shi kenan a duba a haɗa kuɗin to sai ka ce to yanzu floti na ba da shi kuɗin da kuke da shi a rufa a fara gini ne kan na nawa sannan ko kuma ku gina daga nan in ka ga dama maka ba a anguwan ko ka tsaya kana abin nan ka yadda za a manta ka manta ma kai ka sai wurin to ka kasa masa da kafin jariya in kuma da ɗan dama dama ka fara ginin ka kakulo ka ya fito haka gina haka kai ƙarshe to kana da sadakatun jariya wato ba a yau a addini in an magana ga ɗakwa yara ashirin da shi fi sabilillah kai yanzu dubu ɗaya kai dubu ɗari ma yanzu ba wata ce ba a harkar musulunci kuma ya riga ya tsawaru yanzu ana magana fulotin miliyan ake magana to saboda kanan kana son ka samu sadakatul jariya zaka ba da kuɗin kirki ne ba wai irin ana yawo da roba rafatan ka ɗiba ka fa a ciki ba kullun ka ɗiba ka san ƙwara nawa ne dukan an tara ko naira dubu ɗaya ɗaya kake wa da juma'a juma'a nawa ce a wata ba hudu ba dubu hudu ba kenan to kaga wanda ka samu kai asusu ka tsaya ka yi wani asusun da za ka tsaya ka sai wani abu ta ka baibai ko ana neman yashi ka sayo tangul gulɗin yashi duk inda aka kwaba shi cikin zai shiga ko ka samu dutsen kankare ko ka ajiye wani kan kuranka ana tashi za a bandi ka je to ga kawunan kura can a yi amfani da su ko kaga alama za a nema ka riga kowa ka ɗauko ka ajiye abubuwar da maka so to za ka dinga samun sadakatul jariya jama'a sai fa an yi aiki don kada mutum ya zama a cikin jama'a bai da amfani kullum darajarka a cikin jama'a abin da ake amfani da kai idan ba ka da amfani a cikin jama'a ba ka da amfani komai da kai da shirme da banza da babu wasu to ai babu nema ma cutar da mutane kake da kana shan ruwa ruwan da bayan Allah ya kamata su sha kai kai ba bawan Allah ne bawan Allah ne na umumi amma babawan Allah da ake bukata ba kana ɗebo ruwan kana zuba mutane dole a cikin jama'a ka ga ga ka sadaka jariya au ilmu ko ka ka tafi nan gurin yana da faɗi sai dai a ce in haƙura haka amma ka ce to kai yanzu ka rasa me za ka yi to ni yanzu me zan yi ba za ku a ce maka Allah wadaranka ba tsuntsu fi ka fasaha hudu hudu ka dubi gwamnatin Suleiman mutane sojoji na gado ne ma shi tunda babansa ne mayaƙi dukiyan ƙasan gata nan wane ne gata nan mulki aljanu ya mallaka da shekaru rundunonin tsuntsaye rundunonin kaza wani tsuntsu ya kalla ya kalla shi shi wani gudunmawa zai bada ta dalilinsa aka ci ƙasa guda hudu hudu aka ce saba labari ne mai tsawo shi ne dalili shi ya dinga kara ka yana je ya dawo ya kai ya komo ya kai ya komo to a yanzu za ka iya yi ai misalin gada gaji gaji nan ana bukata ba za ka iya shige fita ba sai dai ikon Allah ka iya munafunci amma baka iya munafunci mai amfani ba ka shiga ka fita ka kulla ka dawo ka ga ka ganar ka yi menene ka tsaya ka roƙi Allah ya Allah ka sa ni zan zama dalilin da za a kai gidan nan saboda menene ka yi sadaka ta ko da ba da kuɗinka aka yi ba ai ka hanya yadda za a samu gidan ka kai mari ka kai bango har Allah ya kullace nake kuna ta jariya. abu ne dai wannan baharun ne la sahila lahu bari mu bashi mu je na gaba aw ilmun yantafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi yanzu kun ga da azan shekara nawa da rubuta shi ya fi dai mutuwan malam din ma ya fi shekara ashirin ku eh? isa kunne ya girbi kaka kunne ya girgita ka ai san ta talatin da hudu fa lokacin bai san inda yake ba shekara talatin da hudu kenan wannan littafin shekara talatin da hudu ake karanta shi yawa hamsin da biyu wajen mun faɗi abin da ma ba shakka hamsin da biyu to mu ɗauka shekara hamsin da biyu to yanzu ka ga ko iya garin nan kaɗai waɗanda suka karanta ai malam yana da kamashi a haka yake sai dai insha Allah ta neman albarka sai wannan tabbas haka yake sai dai a ce insha Allah ta neman albarka an riga inda Allah karɓi rubutun to kenan, wannan ba abu ne da za a ce masa insha Allah an ga ce insha Allah kuma baka san inda ake sa insha Allah ba sai akwai wani in Allah insha Allah ba ni gida insha Allah eh to haka ne to ai wannan ba abin nan ne ba amma shekara hamsin gari na ga kalli gari na kusan za a ce maka mu uzamin ba titin da za ka je a cikin titin ba ka samu mai raddul azhan ba yadda ake sayan raddul azhan a Kaduna haka ake sayan sa a Kano haka ake sayan sa a Sokoto haka ake sayan sa a Zamfara kai أخاودية سيدي الدنيا ما سون كيشتا أنا فين بهي وني وني بالعربية لي بالعربية لي قومي ني ني مغبونا بغنا تسمع اللغة العربية قلت له نعم أنا أسمع اللغة العربية ما فقال سأهدي إليك هدية قلت ما شاء الله جزاك الله خيرا كم منين ذو تيبا سبينا توفى أنا أتهفك Wanda sai wai ɗauko littafin Hausa ya bani. Sai ɗauko Radul Azhan. Na ba Radul Azhan ba wancan na Hausa. In tarjama ya ɗauko eh, wannan ibani wai ina ga ya karrama ni nuna daga Najeriya Najeriya nake. Eh, na ce ikon Allah mu ba malamin mu ne ba. To mu aya ga wanki muke. Kuma sannan mu za a ɗauka ba wannan littafi sai dai mu kai wani. Wanda sai dai sake tabbatar ne. yau mutumin da kuke zan da shi baka san kimansa ba amma a duniya an san sa in ga yadda mutumin nan yake annashuwa ina murna ya ga ɗan Najeriya ina jin Hausa zai nun wata kyauta mai kima to mun bar wannan ba shine maganan ba to ka duba daga can fa har zuwa nan Afirka kenan kusan ba inda littafin bai je ba jabashin duniyar nan tun da littafi ne da aka buga wa duniya wani ne duk inda ba ta kai duk in shekara ko da a ce talatin ɗin da biyar ko aka yi karanta shi zuwa yau sai dai a kwatanta shi da miliyoyi ko miliyoyi. to haka za a ɗauki duk wanda ya kanta za a ɗauka a bawa malar ladan sannan wannan ladan za a ɗiba a bawa mahaifinsa to shi aikin mahaifinsa ne haka za a ɗabi ladan nan a bawa mahaifiyarsa ai ko kaga yana ɓantara. ha a haka yake yi. ni ma ba a saudiya aka yi min ba a saudiya ne aka yi min wannan kyautar akwai so akwai to duniya ne duka kaga wannan ladan na zuwa gare shi sai kai ma ka bata kai zuciya ko da baka rubuta ba kakkace sai kai rubutu rubutu bai wa ne to ya ba a kai kuma ka karanta da shi ya ba a kai kuma ka yi aiki da shi duk a tattaro ka ciki cikin ka shiga cikin zumra saliha ilmun yuntafa'u bihi awwaladun salihun ya da'ulahu wannan shine ma mahallin shahid da nagari da zai dinga masa du'a kaga wancan ai mai ilimin shi ya gama samun da nagari da nagari sai da ilimi to haka komai naka zai tsaya cak sai wa'annan ina ma na kai ƙarshe ko na <coughs> وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا آية عشرين وإن أردتم مستبدال زوجي مكان زوجي إن كوكاينوكي kuka tashi canza mata madadin wata mata kaga nan a alkur'ani ba a ce zauje. zauju namiji zauju mace ma zauju shine larabci mai fasaha mai fasaha sai dai ba ma ki mallan fiqh sun yi don a kan bambance amma dai ana faɗin wancan amma wannan shine larabci mai fasaha zauju in kuka tashi kuka yi nufin canza zaujin wata mata makana zaujin madadin wata mata ita wannan wanda kuka gani kuna son ku ɗauko ta ku ajiye ta a madadin wata ita kuma kun rabu da ita ai akhadha badalaha ya ɗauko waccan sai dai a dinga a daina cewa ya ɗauko ko ya auro akhadha ya auro ta badalaha badalin wannan da isaka bi an tsallakta wa qada wannan wanda aka fa wa qada na idahunna qintara gashi ko ni ga kun ba wa ɗayan su dukiya a idahunna azzawjatu ɗin qintaran dukiya wato kirgine kintaro gaskiya adadin sa ina da yawa za ka je saɓa ba a tsaya kan abu guda ɗaya ba kamar misali ne a ce maka jaka jaka zai ana ce da yana eh, ɗari biyu ko fantai jaka ka ba jaka ka ba ma maka ya istilahin wata jakar to wannan shi ne kinfaro ainihin malan kasiran sadaka na sadakin kun kashe mata kuɗi kun kashe mata kuɗi amma da kuka sake ta kun riga kun tara da juna to ashir takkuce za ku karɓi fala takhudhu min shay'a ita ba ta gaza ba ba ta ce ba ta son shi ba tana son shi tana zaune da shi tana yi masa duk abin da take iyawa ta gaza ba shi kuma ya tashi ya son ta ko ya ga dai eh ga wata san yana son ta sama da wannan sai ya saki wannan sai ya aure wacce to nan musulmi ke cewa ani fala ta khudu min husayya Ka ku karbi komai daga kuɗin nan kai ne kace ba ka so ku to ba magana kace ainihin a mayar ma da kuɗin ka ba mayar da kuɗi mayar da kuɗi in ita ce ta ce ba ta so ba ta yi ba ta ka to nan ne ka ce to dawo min da gona ta dawo min da sadaki da ha ba jama'a ai ba ai mutunci ba za ku karɓe shi nan don zaɓin shi kai fa ka gani ka ce kana so aka zauna aka tattauna aka ce ba da kaza ka ɗauki kaza ɗin nan ka bayar da wanda ka sa kanka banda wanda aka ce to yanzu ba ka so ba dama ka ci a dama da kayan ka Ka ci a dama ka da ka da zalunci ko kuma ka dinga takura mata ka dinga bata masa, har sai ka nemi ta sake ta ta nemi a sake ta ce to biya ka ba. wannan Allah ya gari wa innama ko me wa isman kenan da sabawa mubinan ai bayyinan ونصبها أن مصر نصب على الحال والاستفهام للتوبيخ وللإنكار أتأخذونه وكيف تأخذونه يا ما ذاك جاكو او أبو دقاقريتا بأي وجه وبأي دليل وقد أفضى بعضكم إلى بعض قاساشا قياتا لا تساشي بالجماع المقرر والمؤكد للمهر da tarawa da juna wanda ya tabbatar da sadaki ya tafi akwai da hadu sabata fil hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari in mutum ya riga ya tara da mace to ta gama cin sadakin ta in aka daura aure ta ci rabi hatta yadda aka ba da umarai aka ɗaura mata aure da shi to ta ci sadakin sadakinta in yi ce baya yi in ku hanyar tara da ita ta cinye sadakin nan gaba ɗaya musulmi ya rawaito hadisi a hadisi na dubu biyar da ɗari uku da hamsin bukhari kai muslim kuma na dubu ɗaya da ɗari hudu da tasa'in da uku amma dukansu annabi na Umar radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala lil mutala'inaini ya ce wa waɗanda suka yi ani tsakanin miji da mata yace hisabu ala Allah hisabin kuna na da na ga Allah kuma kadhib dayan ku dai ƙarya yake shi ya rantse da Allah ko hudu ya cika ta na biyar in ƙarya ya mata, kada Allah ya masa gafara ita kuma ta rota ran tsaye da Allah ita ma sau hudu ta cika ta na biyar in har wannan mutum yana da gaskiya Allah ya saukan mata ya saukan mata da bala'i ta rantsa haka wannan ya rantsa wannan ya rantsa to ai ba za su zama suna da gaskiya ba yake to ku tafi amma ɗayan ku ƙarya yake yanzu kes ɗin ku amma da shi wurin Allah kaga annabi bai san gaibe ba la sabila laka alaiha baka da hanya a kanta ma'ana yanzu baka da iko a kanta la sabila laka baka da iko a kanta to kaga sadaki ya tafi kala ya rasulullahi ma'ani to dukiya na fa tun da kaga su suna kashe kuɗi a sadakinsu sun mata a wurin soyayya suna da daraja ko a wancan zamani balle kuma yau ka dubi sadakin da yake araha sadakin annabi tun kafin dala ta tashi kusan abin da matsala miliyan miliyan ashirin kasan ku yanzu sai arba'in shi ne mai araha a su. ai kuwa da idan kai aure a haka ita ma ba za ta yi marmari ta tafi ta bakka ba tunda da kaka ta samu auren kai ma ba za ka nemi ka kore ta ba tunda ina za ka samu irin wayannan kuɗin to amma ta dace ɗari biyu an fa biya da yawa ɗari biyu bai hana gobe ki ya fice ta ɗari biyu tun da nake sau ɗaya na taɓa ganin sadaki na miliyan ɗaya ko rubuta mana tarihi ko ba ku rubuta ba a nan ne miliyan ɗaya ana ga an yi ƙoƙari alhali bai kai ɗaya bisa arba'in ɗin sadakin annabi ba za ka iske fa abin me yake da suna eh, eh, gobe a ce masa mani tanadin za a yi walima ana ba da miliyan bakwai wannan kuɗin walima ne abincin walima kawai an bada miliyan ba ko hotel an kama miliyan kaza amma kuma sadaki dubu ɗari biyu to ga so kayi hmm? ba gas ba daɗi ai ma kamar ba su san abin da ɗansu ba ita ita wannan inda za ta yi buki kawai aka ba ta to ga ashirin ta yi kwalliya da miliyan bakwai za a je za a je a yi hotel ɗin miliyan kaza abinci kaza aka tanada kafin a dawo ɗinkin da zai sa duka a a gama amma kuma sadaki dubu ɗari biyu kuma dubu hamsin kai ya kamata mutane su duba sadakin nan dole a ɗauke shi da muhimmanci dole da yanzu karamin sadaki shine za a fara da mimu mimu mai kasara shine karanci amma fa ni na faɗi wannan ba annabi ya faɗi ba wancan rubu dinari shine a iman wanda ke karanci to amma a irin wada'in wurin mu ba zai zama kowace kasa ba amma da yadda muka san wurin mu yadda ake wadaƙa da kuɗi yau ya dace duk sadaki dai ana karanta shi da mimu eh, mimun kasara hmm, shi kenan kuma lamun kasara kakka haɗa in eh, an ga dama ka haɗa ga eh, in za ka haɗa ka tabbatar da ka kawo mai ake ce masa mufradi ko addu'a eh? mala akwai Allah ya kawo Allah ya ba mu sai da yaƙi yanzu mutum da fa za ka je saurayi ya yi noman ya noma buhu ɗari biyar ko dubu ɗaya ɗaya ne ballanta na ba a maganar dubu ɗaya dubu san ba ka ta isa da dusa za ka yi aure da dusa ka surfa ka ajiye dawar ka ajiye masarar za ku ci dusar ta fito ribar kafa to ga garin ku ci garin masarar kuma a sayar ai buki har sadaka eh me eh? ban gane wani ke ce ba eh oh sha uku ko ya gano sha uku ga watan wani zulkada hijira kuma fa yi na ba da ka faɗi mana dubu ɗaya da bakwai a wannan shekara aka ɗaura auren a masallacin kinkinu aka ba da miliyan ɗaya <laughs> yawa rubuta baka taba gani ba kila kai ma to haka sau da kana ya zo ina ya rasu lallahi rasulallahi ne ita la mala ba baka da dukiya baka gane tuntuni aka ce fa la sabila laka alaiha sai ce to ai saboda alakan la sabila ne nake to mali yace ba la malalaka in kunta saddaqata alaiha in gaskiya kai akanta fa huwa fi mastahalalta min farjiha wannan sadaki na halattar da farjinta da kai ka halatta wa kanka farjinta to ga kuwa ta cinye wannan sadaki kaga da wannan ne dalili in mutum ya tara da mace to ta ci sadakin in an ɗaura aure kamar yadda aya ta nuna ta ci rabi in ku hatta yadda ta tara da shi to ta ci sadaki wa in kunta kadabta in kuma kayya kai mata alaiha zalika abadu wa abadu laka minha wannan shi ya nesatar da kai ya nesatar da kai daga gare ta tunda in banda ba za ka wani asana nan ma to haka wa qala Allah ta'ala wa atun fihin na nihla ku ba wa mata sadakokin fensu kyauta eh wani taimako kyauta hakkin su fa in lakum an shay'in idan suka dada da muku wani abu suka ga da kansu ka biya da sadaki miliyan sha biyar shi kenan ka ce to yanzu ga miliyan biyar Ita tumar ka ta ce to ga ɗabi miliyan biyar ɗin ka sha ɗinka sauran miliyan biyar ka bani sai dai kira ta sa maka sha to amma fa banda kishiya eh, banda kishiya in kai kishiya ba zan ce aure ya mutu ba to za ka biya ni kayana saboda ka nan ba za ka fara neman aure ba sai ka biya da sauran sadaki amma in dai baka da aure ba na mallaka ma ci halal sai in manu Allah bai hana da aure ba amma yana kuma kuɗi na ni ma Allah bai hana karɓi kuɗi na ba hmm? Ka kyauta ai da sharaɗi ba ai kasa na idan da sharaɗi hmm? ban ba kuma ya yarda da sharaɗi ya warware a matsayin sannan namiji sai dai kawai yanzu za ka za ka ƙara aure don da su muni sai mutum ya damu shanunsa dake uku suka je kasuwa sai to dake yau kai kasan dake mani

sai zai ce a na gode a ba Allah kiyaye yanzu in ban ba shi ba ai ka gani ni ba zan karɓar da kai ki ba ai ki bai ki ni ko kullum zan samu kuɗi kullum zan je samu kuɗi ki ke kayan ki zan ma da da miki hankalin ki ya kwanta in na ƙara aure sai na canza miki kayan ɗaki dukkan wa'annan kayan in kwashe su a yi na zamani yanzu kaga tun da dai ke kika zo da shi to na haƙura zan dinga kwana a kai amma ran da tashi aure ذنب کی ندامت ٹھیک ہے نا نہیں ان کے بدن ان سے مین نفس فقلوه ہو حاجی اب کچھ ہی تکن چن داری مری اب میو سے ہو وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا ainihin sun yi alkawari da gare a kafna nisa Ga gashi sun yi alkawari da gare ku tana da wanda take so duk ta bashi ta ta aure ka ai adan garidan shadidan wa huwa amrullah bihi shine umurnin Allah da shi min hinna na za ku rike su bi ma'rufi wannan shine ma'rufi yasa kun ga ana son a wajen ɗaurin aure za a ce ainihin zai ciyar zai sha da akan sharadin imsakun bi ma'arufin ma'rufin aw tasrihun bi au aw tasrihuhunna bi ihsan wal akhidhu haqiqatan huwa Allah me wannan alƙawarin Allah ne Allah ya karɓi alƙawari daga gare ku lakin buliga fihi hatta ja'ala ka ka'annahunna هر کي کاچي سو ماتني الاخرات له وهو مجاز عقلي لان الاخر للآدي هو الله اي وقد عقد الله عليكم الاعداء ألا يا كاتي القولي غريكو لاهلهن نقول کوئی نهر نهر ذاتي وقال ثبت في الحديث Alladhi akhrajahu Muslim fi sahihihi hadisi na 1218 fi khutubati hijjatil wada qawluhu sallallahu alaihi fatsaqu Allah fil nisa ku ji Allah musamman wajen mata ku duba Allah a wurin ku yi Allah akan wannan halitta mai rauni fa innakum akhastumuhunna kun karɓo su bi amanillah kun karɓo sai da aka tara jama'a aka baku a gaban jama'a wastahalaltum furujahunna kun halartar da farjinan su gare ku bi kalimatillah walakin alaihinna sai dai fa su ma mata ya wajaba kansu an eh, Allah ya na furushakum ahadan ba za su zaunar da wani ba a ƙarshen kiɗanku ba za su saukar da wani ba a ƙarshe ai takrahunahu wanda kuna kyaman shi mace bai halatta ta shigar da wani mutum ɗakinta ko ɗakin mijinta lallai dole sai da yadda miji ko ɗan uwanta ne ba dama ta yi ba ko ba ta sanin mijin ba ‘ya'yan babbannai, ‘ya'yan wane ne, ko daga ina mutum ya zo, to kai ma kakka fara ruwa sai mijin za ka zan zo wurin wanki. Suna wasa da juna, suna menene a ce ya zo ya shiga ɗaki? Ha, sai miji kana nan ya shigo. A yi wasan tare da kai, a yi wane ne tare da kai, daga nan ka raka shi ya tafi, ka tabbatar da ya shiga mota ya tafi. amma ba za ka ba abokin wasan ta zo mata ziyara na zo in ga wanci na zo ka ka ba kai na za jahiliya tul ula wa jahiliyatul akhira takrahunahu fa in fa'alna dalika in suka aikar fadribuhunna alladabtar da ita yi mata duka musulunci ya yarda haka haka annabi ya faɗi hadisi ne ingantacce in kai shakkan hadisin kai ba musulmi bane ba in ka ji hadisin ya yi ma kaikai ka san kai ba musulunci ne ba musulmi ne ba ka jaddada imaninka in ka ce kai duka saboda bature ya ce maka ba yahuda ya ce maka ba duka ka je ka ga yadda suke azaba kaga ai wani abu ne saboda ba musulmi ya ce ba yaushe ne Malam da ke ce mai ka san abin da ake a Guantanamo. Ba garinsu su ne ba can ba ba kurkuru su sai yadda suke rantsar da bayan Allah wanda duk ije ya dawo kusan yana kasa To sai nan don mu an yi bulala ta daftarwa, an yi mai daftarwa, za a zauna ana tarere. Wato wani lokaci sai kaga bature ma dai bai da hankali. ka dubi tambayoyin da suka yi musulman duniya daga fatar Roma. ɗaya daga cikin tambayoyin sha suke cewa ina hujja musulmi ya auri mata hudu bai halartar da mace ta auri ba za hudu ba wannan an yi adalci a ah, Allah sarki bala sai ce to ni yanzu na rikice tukuna ku mulhidai ne ko masu addini ne idan ku aristo ne dangin aristo ɗaliban aristo ne to mun san amsan da zamu ba amma idan ku kiristoci ne kuna da addini ai wannan tambaya ba ta dace da ku ba ku jahilai ne ku ga littafin ku nan in mulhidai ne to muƙabalar da za a yi daban tun da su ba su san ba su yadda akwai Allah ba amma in kiristoci ne ga annabi Dawud nan matan shi nawa biyu Da annabi Sulaimanu nan Isra'ili ne yana da mata dubu ɗaya mace yana dubu ɗaya matan aure ɗari bakwai ko ku yanki ɗari uku to kuma annabi Muhammadu mai kwara tara musulmi mai kwara biyu ya aka kuka yi wannan tambaya duk yadda aka ne ko jahilai ne fadan fafaro a fata yau tambayan turawa suke tambayar musulmai za a ce mutuncin musulmi don me ko za ku aure mata hudu kuma mata ba ta auren miji hudu sai a'a in dai ku mulhidai ne ba Allah to shi kenan sai mu inda za mu biyo amma a matsayin ku na kiristoci ku dubo me aka ce ku karan kanku bulus ne ya kawo auren mace daya bulus ku ba annabi bane ba makiyin annabi isa ne iya rayuwarsa yana yakin annabi isa da ya ga annabi isa ya tafi sai ya shiga cikin addini ya bata shi bulus to saboda kana wa'inda mutane ta ba ke ita za ka ga su shanu ne babu dolo a duniya dukkan irin irin me yake da suna irin ba yahude dolo ne na ƙarshe hujja sun bauta wa ɗan maraki a dabbobi ba sauko irin irin saniya ga bakinta sharɗeɗe ga ƙaho a sai ga ɗan yaro na ta dukan ta suna gudu hmm? ya zo da igiya tana fa kallo ya ɗaure ta da igiya ya zarge ta ya zarge ta ya ja ya kayar da ita tik ibi ɗan ɗaure ya zo da wuƙa yanka to shi kuma wai bai hude ya yana bauta masa bayan annabi Musa ga annabi Musa na raye wani fito da dan mariki aka kama bautan shi mutane ne marasa fasaha kiristoci ne ko yahuda ne musamman da turai ba su da fasaha kawai mamugunta ne kuma sannan mutane eh, aka wai gari ba baki ba baki ko kuma akwai bakin akwai amfa amma bakin mutum ba a bari ya fita sai a doke baki in ka kawo dalilai ka kada su sai a toshe ka ko dai kai shuru kowa ya ganin ka wani ma ko gaya maka ba a yi kawai sai dai a neme rafa yake to haka don haka nan wannan magana domin ana magana fatari buhun da zaga wani zuciya ta to hadisi ne ingantacce idan kai shakka ko ka ji bai maka ba wannan hadisin a zuciyarka ka ridda fa fa'alna dhalika fadribuhunna zarban gaira mubarrahin duka irin na tarbiyya ba mai fasa jiki ba ko mai karya gaba walahunna alaikum rizquhunna suma suna da haƙƙi akan ku na ciyar da su wa kiswatuhunna da tufatar da su ba za su je su yi sharan kan titi ba oh ba za su je gona su yi hoda ba oh, oh kai ka je kai hodarka majadul fatatu maqamuha fil baiti la fil ma'mal wal mar'u ya'malu fil huquli wa irsuhu fil manzil saboda kana wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan shine a can mu ɗauko hadisin daga farko وقد أخذ الله عليكم العهد لأهلهن الله يا القولي ودقينكو أخذ الله دكان فيدعو في القولي أكنكو جنجبا إياينكو وبسببهن من الإسناد إلى السبب معنى تدليل سو يشيني أكا دنغنا زوا سببي إسناد إلى السبب نه eh ta dalilin su mata na yayi ta dalilin aka ce bai sababi na ai maganar ta gaba da aka ce li ahlihin na bi na, ba shine ba magana ba kaga min al isnadi ila sababi an jingina zuwa ga sababi kamar yadda aka ce an dauke ga iyalansu alhali Allah ya dauke alƙawari to ina ganin eh, kaman wancan na gaba yana da dan zauko a ai ba yawa ma duka duka aya biyu ne aya biyu ne fa kawai eh? zango rubuce rubuce ta ai hukunce hukunci ba gani ba ko tsawo babu ya ka ko alama baka sa ba gobe za ka ba kana ina aka kwana jiya ne ne ne eh ha wanne eh wanne ne hadisi na da aka ce fattaqullaha fi nisa'i da arba'in na nabi'i abin da ake magana cikin eh, kano idan mata ba ana ba da labarin yadda ake gadon mata ba jahiliya aka ce da jahiliya wannan ake shi da aka ce sai aya ta soke dalilin saukan aya sababin nuzulin ya rayu dalilin saukar da wancan aya يا أيها الذين آمنوا لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها فشيل أقامك قا دليل سوكر آية دا قا يد ga قا يد أكي قا يد أكي سي الله يهانا سي ah ai ba fasara ka tambaye ba an ka ce ne baka gane ba shi da aka gane da shi ga abin da yake nufi in wata kalma sai faɗo in ba ka bai sai ka je layi eh in sha ba'dhum eh, eh, tazawwajaha wa in sha kaga tazawwaja ai da ban bace da zawwaja na race me ka da tazawwaja shi aure ta kansa in ya ga dama ya aurar da ita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 التقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين